Ministan Neja Delta Goswill Akfabio ya zaɓi ya ci gaba da zama kan kujerar ministan Neja Delta maimakon kuma maimaita takarar majalisar dattawa a jihar Akwa Ibom. Akfabio dai ya shigar da kara bayan faduwa zaben dawowa majalisar dattawa inda kafin samun hukuncin babbar kotu sai shugaba Buhari ya naɗa shi matsayin babban minista. Duk da rashin nasara a kotun karar zaɓe, Akfabio ya ɗaukaka kara. Kotun ɗaukaka kara dai ta yanke hukuncin komawa a sake zaben na Akfabio a APC da wanda ya lashe zaben a PDP sanata Christopher Ekfanyong a wasu mazaɓu. Akfabio wanda ya fice daga PDP PDP a lokacin yana shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa zamanin Bukola Saraki ya rubuta shugaban APC Adams Oshimole ba zai iya barin nauyin da shugaba Buhari ya ɗora masa ya tafi maimaita zaben majalisa ba. Lauya mai zaman kansa Abuja Zubairu na mama ya ce matakin bai saba dokar zaɓe ba. In dai takardar ta ta karɓi wadda kuma 'yancin sa ne haka dokar zaɓe ba ta hana shin haka ba to kenan nauyin yara ce a wuyan hukumar zaɓe tella yasin da jam'iyyar apc ta tuntuɓi sauran jam'iyyun ma wadda da tunanin ko su da takara ko su sake wani garan bawala ko ma mai suke son su dai cikin lokacin da aka kayyade sai a sake yin ita jam'iyyar da ta a ƙarƙashin da aka je kotu aka rusa zabukan na mazaɓu ta musamman da kotu tela aka yi da su sai su zo sake gudanar da zaben fidda gwani su kawo wani ɗan takara wanda zai a ƙarƙashin titan jam'iyyar su ya shiga wannan zaɓen. APC ta bakin sakataren walwalarta Ibrahim Masari ta ce za ta ja hankalin fabio ya shiga takarar don ba wata dabara da ta wuce haka. Iyaka waɗanda suka tsaya zaɓe kotu ne kila idan ma ta yi adalci ta ce dukan wanda suka tsaya amma mafi akasar ɓangaren lokuta za a ce da na ɗaya da na biyu kila da na uku su ne wanda za a ba damar su sake shiga zaben nan ka gaba cewa ma aka yi a sake zaben duka gaba ɗaya na maza bai dan majalisar da ta ɗin ba yan akwatuna ne ne ko ina jin lokal gamman aka tsinci nan aka tsinci can su ne za a sake zaɓe a kansu maganan ma a ce wai za a sake musanya ɗan takara ba ta taso ba muna fatan insha Allah a Fabio zai tsaya zaɓe kuma za mu ci zaɓe. Ai bayan Masari idan ya tsaya zaɓen ba mamaki sai ya ajiye ko mukaminsa na minista. Eh to me sai ya ajiye mana me yasa ba zai ajiye ba. Da can ba zaɓen sanatan ya shiga ba ai da bai samu zaɓen sanatan ba ne ba da aka yi kwace mashi aka yi rigin nashi out gwamnati ta bashi mukamin minista saboda haka mun fi son shi a matsayin dan majalisar dattawa fiye da matsayin minista din a gefe guda shugabar kwamitin zaɓe ta majalisar wakilai aishatu jibir dukku ta jagoranci tawagar duba zaben majalisa na burtaniya inda ta ce wani darasi da ya dace 'yan siyasa su koya a afirka shine kaucewa zaben ko a mutu ko a yi rai allah shi ke ba da mulki ga su su ba addini ba don yanzu ba magana addini a nan su maganan kawai abin da suka ɗauka su yi gaskiya ne shi kenan to mu kuma mun koma mu ne musulman mu ne krista sai mu je coci mu je masallaci kullum amma kuma ba za mu ɗabbaka abin da wayannan addinai biyu suka koya mana ba yanzu mun ɗauki zaben nan ko a mutu ko a yare dole sai mun ci zaɓe. an gudanar da zaɓe a mazaɓin 'yan majalisa 650 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya